Wannan kwamɓalar karo na uku ta haɗa dawakai hamsin da bakwai da suka fito daga Yamai, Doso Maraɗi, Tawa, Zandar da kuma Filinge. Bubakar na Mera, mataimakin sakataren tsare-tsaren wannan kwamɓalar, ya yi mana bayanin makasudin shirya gasar sukuwan dawakin. Doki ne da ya yi matuƙar suna a tarihi. Don haka muka tsara wannan wasar domin tunawa da wannan doki ta hanyar sukuwan dawaki da muke shiryawa duka shekara domin domin sanarwa matasa wannan doki kenan al'ada ce abu ne da yake da alaƙa da al'adun kurfayawa zaratan dawakai goma sha bakwai ne suka goga a tazarar mita dubu biyu da ɗari hudu doki abiola na abdulkarim kadiri na yamai shine ya zo na farko inda ya samu tukuci miliyan uku na sefa da kuma takobi wanda ya ci nasara ya jaddada cewa ba wannan ne karo na farko ba da dokinsa yake cin irin wannan wannan nasara. Tun lokacin gudun da an kai na Jure Hamani bara na anniversary inai doki ya shaida kai na da an ka kawo shi ya ce amma ba irin wanga babban gudu ba bai taba irin wanga gudu ba saboda ba na wari na na ba lalle hilin suka na filinge cikin Niger mu dai mun yawata ban mu ga irin rere na shi ba mun zo na bisa kai ga mukama kurhaya ziyara mu adara mun zo garin su mun samu unhani Allah saka musu da hairan muna fata waɗanda ba san ba Allah ya ba su duka da yake wannan sukuwan dawakin ana tsara shi ne a filinge amma babu ko doki ɗaya na filinge da ya samu tukuci shin ko menene hujojin hakan Duka da yake filinge a cikin al'adunta dawakai tambarinta ne, amma dangance da su kuwan dawaki akwai matsala sauran jama'a sun fice sun bar mu da nisa kusan rike doki a bane mai matukar buƙatar shari saboda doki da ake sukuwa da shi yana buƙatar ya kasance a cikin yanayi mai kyau amma mu sai akwai irin wannan gasar ne masu dawaki suke mayar da hankali alhali kuwa a wajen wajensu abu ne wanda suke koyaushe shine euh, bambancin et là-bas c'est quotidien et c'est ça la différence abin riƙewa a nan shine duka dawakan hudu da suka ci nasara a wajen wannan kwambala sun zo ne daga yamai don haka sai a haɗu a wata kwambala a shekara mai zuwa